تقدمنا بعلم لنا فلاح لنا بأعمالنا فهبوا فهبوا لأوطارنا فإن التعارف من ديننا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau za mu saurari karatu akan amfanin ganyen ayaba ga ɗan adam daga bakin malam abdulwahab abubakar gwani bauchi mai saurari lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. To wannan a bisa ga al'ada na wannan shirin na haske musulunci za mu baka yan su mintuna ta iya waka ta hauna da guziri kafin mu shiga kai tsaye dangane da tambayoyin da jama'a suka rubuto. Ba mu sani ba malam da guziri yake tafi da shi. To a'udhu billahi wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. muna gode ma Allah maɗaukakin sarki da ya haɗa mu a cikin wannan gidan talabijin mai albarka gidan talabijin na NTA mallakar jihar Bauchi amma na tarayya ko hmm. muna gode muku Allah ya saka muku da alkhairi daga cikin abubuwan da yau nake so mu tattauna shine ina so mu karanta akan abin da ya shafi fawaid a zaharatul shine benefit of asalin banana flower wannan flower fure na ayaba yana da ta'asiri sosai da sosai akan abin da ya shafi rayuwa da kuma jiki na dan adam masana ilimi sun yi bincike a kansa mm. na farko yana da tasiri akan abin da ya shafi dukkan wasu cututtuka na kwayoyin cuta da suke bin jini na jikin dan adam na biyu kuma an tabbatar da cewa sinadari ne wanda yake da tasiri wajen fada da kwayoyin cuta na mara ko kuma na mahaifa na mace sannan shi wannan fure na kabe na ayaba yawan dafa shi ana amfani da shi yana da tasiri akan ciwon suga na diabetes sannan mutumin da yake da matsala na karancin ko kuma yawan saukan garkuwan jiki sakamakon yau yana malaria gobe kaza kullum yana cikin laulayi musamman irin masu cuta na sikila to wannan fure yana da tasiri sannan an gano cewa sinadari ne da yake cikinsa wanda yake maganin cutar kansa sawa'an kansa na mahaifa ne sawa'an ta kwakwalwa ce ko ta magidanta na mamtsara yawan shan su ana dacewa kuma sannan an gane cewa sinadari ne wanda yake wanke cutar da yake toshe rariyar koda mm. shine abin da yake toshe filta na koda amfani da ganyen fure na ayaba wato yana maganin cutar diabetes cikin kankanin lokaci da ikon allah mm. musamman an gano kuma mata waɗanda suke fama da cuta na kansar mahaifa idan suka samu ayaba faransa mm. suka yanka suna dafa shi a matsayin miya suna shansa mm. tunda wasu suna ganin cewa haɗa shi da tumatiri hada shi da kayan miya amma babu sinadari na ɗanɗano suka ce ko da mutum yana da mace tana da cuta na kansar mahaifa hmm. da namijin da yake da prostate cancer hmm. suka ce da ikon Allah yana samun sauki hmm. sannan ba a samu wani ganye cikin ganyayyuka wadda furansa yake warkar da hawan jini da diabetes ba kamar furan kabewa ai furan ah, ayaba wannan fure Allah ya sa masa albarka har an gano cewa ma hatta mutane waɗanda suke da matsala lokaci ɗaya yana da ciwon diabetes lokaci ɗaya yana da ciwon hawan jini lokaci ɗaya kuma yana da ciwon koda lokaci ɗaya kuma yana da matsala <clears throat> na cuta na uric acid aka ce in aka haɗa masa aka dafa shi yana shan sa Allah yana warkar da shi amma ga kuma abu wanda shi ba furan ba ne ganyen ne aka ce hatta masu ciwon jijjiga wanda ake ce masa parkinson disease wani cuta ne za ka mutum yana rawa hmm. to aka ce tafasa ganyen ayaba a bashi ya sha hmm. shi kan ma suka ce da izinin Allah baya wuce sati biyu hmm. in yana amfani da shi zai warke so gaskiya waɗannan yana daga cikin abu ne da muke tare da su kuma muna kusa da su yana da amfani yana da tasiri wallahu ala to Allah ya saka malam da alkhairi jama'a kada a shagala shirin hasken musulunci ne wanda yake zuwa muku a kowace rana irin ta wadda hukumar gidan talabijin na tarayya wato NTA Bauchi take ɗaukan nauyi sa'annan kuma kamar yadda muka gaya muku wato rubutattun tambayoyin ku ake amsa ga wanda yake sha'awar rubuto tambayarsa zai iya rubutowa a wannan layin da kuke gani a kwatunan talabijin ɗinku to malam kafin mu shiga tambayoyin akwai tambayan da muka kwana a kai wadda ka ce na iina e e ka ce insha Allah a biyo ba shi ba sani ba mutane sun yi ta bibiyan tambayan ba sani ba ko mai malam zai ce dangane da eh, wallahi ga littafi da nazo da shi a takziyatu tabi'iyya wal hayatul insan eh, malamin yayi maganganu akan abin da ya shafi in ina hmm. dan da ya tashi sai hada cututtuka guda biyu ce za a iya hada su akan magani guda daya hmm. mutumin da yake da yawan mantuwa da mutumin da yake da jinkirin magana yace duk al'amura ne da suke alaka da kwakwalwa yace kwakwalwa idan sako bai same ta ba ba lalle ne baki ya isar ba yace da kwakwalwa da zuciya suna aiki lokaci daya kamar yadda dan banga da dan sanda suka kamata su haɗu a waje daya dan banga shi ya san barawan anguwa dan sanda kuma shi ya san inda zai kai shi kotu yace to waɗannan suna alaka hmm. abin da ya shafi zuciya da kwakwalwa hmm. domin wannan sai ya saka sai ya harba wannan kuma sai ya tantance zai yi ko ba zai yi ba hmm. yace to duk matsalar da kwakwalwa take samu duk matsalar da mai ina yake samu to ya kamata duk maganin da za a dora shi a dora shi akan abin da kuma zai taimaka kwakwalwa to sai magana akan wasu itatuwa guda hudu wanda dukkaninsu muna da su na farko ya magana akan abin da ya shafi kurkum kurkum bil arabiya bil ingiliziya kuma turmeric da hausa ana ce masa shi ma kurkum hmm. wani abu ne wanda duka bincike an gwada cewa duka eh, family ɗaya ne da shi da citta mm. sai dai bambancin su shine wannan yana da manyan sinadarai da yake gyara kwakwalwa wannan kuma sinadaransa mm. bai alaka da kwakwalwa kuma a ido za a ganshi kamar citta ne kamar eh to ya so ya kama da citta amma mm. shi citta yana da faɗi shi kuma wannan yana da tsayi sannan kuma shi yana da ja dan yadda ka san wannan lemon haka yake da ja <coughs> sannan kuma na biyu shi kurkum yana da ɗan yaji yajinsa kuma ya fi na citta ƙarfi to ɗanyensa ake so a yi amfani da shi ba da mu ba da shawara mutane su je su yi amfani da busasshe ba saboda ha'inci ya shiga zuciyar wasu masu sarrafa shi kamar misalin wasu kasuwanni a kasashen nan namu hmm. sai ka ga an busar da shi in an tashi nika shi sai a hada shi da alabo hmm. wai don a samu riba hmm. don da su mata suna amfani da shi akan gyaran jiki ne amma kamar kasashen da suka ci gaba irin kasar india irin manyan kasashe su pakistan da kasashe na turai da china so suna dafa abinci da shi ne domin na farko yana sa abinci kanshi na biyu kuma yana kara wa mai cin abinci lafiya musamman mai cinsa in yana da cutar hawan jini ko kuma yana da matsala na cuta na diabetes tafasa shi da shi da thyme da rosemary abinci da su mm. da kuma kirfat shine sinamo mm. hada su a abinci yana rage karfin hawan jini kuma yana rage cutar diabetes kuma yana magani sosai na mutumin da yake da matsalar karancin jini shi yasa aka suna cin su to shi mai in ina aka ce in aka samu shi mm. shine turmeric aka busar da shi sai a nika shi sai a dinga ɗaukan cokali ɗaya ana sa masa a cikin halib ko laban madarar da ya fito daga jikin saniya ba a cire mansa ba ko madarar da ya fito daga jikin saniya mm. an dafa shi kuma an cire mansa <clears throat> to duka waɗannan za a yi amfani da su amma suka ce ba za a yi amfani da zabadi ba menene zabadi daga zubda a larabci mm. don an ce zabadi shine duk abin da kasance kamar kindirmo mm. ko wani yogurt to aka ce ba za a yi amfani da shi ba sai dai madara ko ɗanye ko dafaffe to shi cokali dai na kurkun ɗin karamin cokali yawan madaran da za a zuba to suna misali su kamar mai wannan littafin hmm. yana ba da misali <coughs> kamar a samo kamar fanjan matawassit hmm. fanjan matawassit din nan kuma akalla zai kai 35 cl kaga 35 cl din nan hmm. kamar fiyo wata ce a raba shi biyu sai kuma rabin a kasa shi kashi uku wanda aka yi sai a ƙara. ya zama tatifa irin kwalban coca-cola da da nan dai irin kwalban coca-cola ta da to kaga kwata-kwata shi fiye ah, ah, wata i 50 ne ko ba haka ba mm. to kaga aka samu 35cl irin kwalban coca-cola karaman mm. ta da to cikinsa na madara <clears throat> ya isa to sai a kawo karamin cokali to amma ana so a dan razana shi eh, madara to ya ake razana shi shi aka ce ai duwomin dinsa mm. to sai wani malami kuma ana ce masa Khalid Abdullah Uzair mm. sai ya ce shi yana da fahimta cewa wajen razana shi ma a sanya masa tafannuwa saboda duk nonon da aka ciro shi ba za a mm. rasa shi da dan bacteria ba to shi kuma tafannuwa is antibacterial ce to saboda aka sai a dan bara tafannuwan sai a dafa dan ko yanzu ka sai nono a kasuwa mm. karka sha shi saboda tsoron ba a san yadda ya fito daga jikin saniyan da yadda aka mm. sarrafa shi ba mm. shi yasa ga yawan shan nono ba tsafta ake samun su typhoid to amma in zaka sha sai ka dafa shi da tafannuwa to duk ƙwayoyin cutar da suke ciki an kore su to in ana shan sa mm. sabahan qabla al-futur wal akhar qabla an-nawm mm. da safe kafin yi breakfast mm. kar a ci komai sai bayan awa daya sannan kuma da daddare kafin a kwanta wannan yana da tasiri akan in'ina kuma yana da tasiri akan matsalan kwakwalwa dan shi turmeric hatta farfadiya an mutum na da shi ana tafasa shi da madara ana sha yana da tasiri amma na mai farfadiya an ce yi amfani da nonon akuya dan shi nonon akuya wasu daga cikin likitocin addini suka ce fa'idarsa yana da tasiri in an ɗauki nassin hadisi na annabi Muhammad babu abinda manzan Allah ya fi so kamar naman akuya mm. har ma aka yanki wani bangare daga ciki mm. sahabban da suka je suka ce mm. sun yi karanta Qur'ani an sun yi yarjejeniya da a ba su adadin wasu adadi na dabbobi sai manzan Allah ya ce an dafa ina son wani bangare daga ciki nan malamai da yawa suka ce to naman akuya tun daga naman har zuwa nonansa Allah ya sa albarka kuma masana bincike akan abin da ya shafi abinci mm. da itatuwa su ma sun yi nazari suka ce duk wanda yake shan nonon akuya mm. musamman yana da matsalan karancin jini ko matsala ta cutar kwakwalwa yana mm. samun sauki da izinin Allah shi yasa masu sikila in aka hada musu turmeric da nonon akuya yana mm. musu in aka da turmeric da nonon akuya mm. ana shansa da safe da yamma hatta matsalar farfadiya yana yi to shi ne in ina mm. ko bai samu nonon akuya ba in ya samu nono to sai zama yana cikin birni ne za ka ce to ya nemi madara wanda yake da low kamar irin su three crown kamar irin su luna na jidda ba luna na najeriya ba Eh, kamar irin su formula madaran nan mm. don aka sa shi a cikin wuta mm. sai a dan kara masa ruwa kadan mm. sai a dauko eh, gaushi sai a sa ya dan yi dumi sai a kawo turmeric din a sa ba sai a sa tafarnuwa ba tunda shi dama daga a tsabtacen su yazo to sai na biyu kuma aka ce ana iya hada abu guda uku suna da tasiri na farko ba laifi aka ce mutum ya samo zaituna an aura da ana shine kamar mint kenan da turanci ko mm. a hausa muna ce masa ana to shi na ana mm. in aka samu ganyen na ana aka mm. same shi da ganyen gwaiba aka hada shi shi ma ganyen a ɗanyi ɗanyi to sai dai kamiya na shi gwaiba aka ce kar ya wuce ganye guda goma sha hudu ganyen gwaiba aka ce ne dalili kan haka hmm. suka ce in ka busar da shi ka nika shi zai baka babban cokali guda uku to ruwan kuma fa aka ce ana so a sa kamar misalin lita guda shine kaga 100 cl kenan fiye wata guda hudu kenan fiye <clears throat> wata guda hudu kenan hmm. to kagan aka dafa shi hmm. sai aka ce sai a bari mutum da safe kafin ya karya amma ana so a sa zuma domin shi kansa zuma shansa kadai yana da fa'ida shi yasa wasu suke ganin cewa mutumin da yake kokarin neman ilimi kwakwalwa tana bukatan abin da zai wanke ta aka ce ba mm. abin da ya fi wanke ta kuma kafin ta fara aiki kamar zuma an tambayi wani malami ya ce tunda Allah ya ce fihi shifa'un linnas ya ce mm. ba abin da ba za ta warkar ba hatta jahilci da rashin gane abu ma sai ta warkar to saboda haka shi mai ina zai bi wannan mataki ko kurkum da madara ko kuma a samu na'ana da ganyen gwaiba sai kuma a sa asalin citta na'am to amma sai dai shine anan ba kwanci ka faɗi yawan ganyen zabo a shine ana tunda abin da suke gani shine eh. suka ce shi abu ne wanda yake ɗiban sa ake ai kamar fasili ne baka da ikon da zaka ce ganye ganyen sa kanana ne to shine ana yawanci suna magana akan danki guda amma in an busar da shi kar ya hmm. wuce cokali uku to amma cokali uku da lita nawa hmm. da lita biyu kuma kaga aka dafa lita biyu mutum ba zai iya shanye shi a ranar ba ashe lita biyu mutum zai sha shi tsawon wuni ne sai aka ce to zai kasa lita biyu nan ya sha da safi ya sha da rana ya sha da yamma sai dai sun hana shi abubuwa kamar haka hmm. suka ce duk mutumin da ya san yana da wannan matsala to duk abu da zai dinga sanya masa mura da tari ya guje su shine kamar yawan shan ruwan sanyi suka ce dole ya guji wannan to waɗannan an ba da wannan shawara akan waɗannan abu guda biyu da izinin Allah ana yin sa kuma ana samun sauki musamman kananan yara ma ana dafa na ana ko ba in ina ma za a ga sosai ba sa nauyin magana dan shi in ina kala biyu ne akwai wanda in inansa na nauyin magana ne hmm. ba zai yi maganan ba a wanda kuma shi in'inansa sai zai magana ya ta buɗe baki to duka ana samun maganin su da izinin Allah sai dai kar mu mance magani da ce ne wani Allah ya hukunta warkewarsa yau wani Allah ya hukunta jibi wani kuma Allah ya rubuta zai sha maganin ne amma warakarsa yana hannun Allah wallahu a'lam to Allah ya saka masha Allah to mallan yau tambayar da zamu tashi akai na yau tambaya ne yake cewa assalamu alaikum malam sunana Idris Musa malam Allah ya jarabce ni da ciwon ciki wadda ya kai wadda yake yawan tashi akai akai ya kai kimanin shekara bakwai yana damina na je asibiti ya fi abin da ya fi har ta kai ga amman tiyata wato operation shekara shida da suka wuce amma har yanzu allah bai sa an dace ba kwanan nan ma sai da aka kwantar da ni a asibiti an yi ta gwaje-gwaje wato test amma babu abin da aka samu a sakamakon wato wannan test din Shi ne nake roƙon malam ya taimaka min da shawarwari da kuma magungunan da zan rinka amfani da su ko Allah zai sa a dace to Allahu ya fi wa shi amin <laughs> eh, wani malamin mu ana ce masa Dr. Salah mutumin Sudan Allah ya hmm. saka masa da alkhairi ya ce a iya fahimtar da yake da shi babu wata cuta da za ta kama cikin mutum face nassin hadisin annabi da qur'ani ya warkar da shi muka ce me dalili hmm. ayan nan ne da muka kawo ɗazu na fihi shifa'un nasu ya ce a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hmm. mutum ya zo gaban manzon allah da ciwon ciki annabi ya ce sha zuma ya sha ya ce ya rasulullah har yanzu ciki na ciwo ya mm. sake cewa ka sha cikon na uku manzan Allah ya ce cikin ka karya ƙarya ya yayi gaskiya ya ce mm. ya manzan Allah tun shan farko na warke wallahi kawai da haɗin ta yasa kan ce a ƙara mu mm. ma'ana Allah ya warkar da shi sababi na shan zuma malam yake cewa fahimtar da yamma wannan hadisi na annabi Muhammad karkashin wancan aya ya ce babu wata cuta ciki da za ta samu mutum ya dawwama a kan shan zuma ya ce face Allah ya warkar da shi bisa wancan sahabin annabi Muhammad yace domin shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babban misali ne na koyi da shi hmm. laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmil akhir wa dhakara Allah kathira ah. yace duk abin da ga manzan Allah da sahabbai sun zo ba wai dan wannan ba dan mu yan bayi ne fa in tudi'uhu tahtadu ashe duk wanda ya manzan Allah zai warke duk wanda ya manzan Allah zai shirya hmm. na biyu wasu daga cikin malamai suka ce to Anas ibn Malik hmm. kamar Malam ibn da malam ibn bai ba duk sun tafi cewa anas ibn Mali ya ce manzan Allah in bai da lafiya yakan ɗebi tsabar habbatin sauda hmm. sai ya sa hannunsa sai ya ambaci sunan Allah sai annabi ya afa sai ya tauna ya haɗe manzan Allah sai ya bi da ruwa sai Allah ya warkar da annabi duk abin da ke damun manzan Allah hmm. nan likitoci suka ce to ashe a nan aka saci hmm. haɗiyan kwaya da sabigan a karya to nan sai suka ce to duk mutumin da yake fama da ciwon ciki ko tsutsan ciki ko ƙaban ciki suka ce ko da ma kansa ce ta ciki ta mahaifan mace da safe na ta samu tsabar habba amma a tabbata habbar an samu mai kyau mm. matsalar da take faruwa shine wata habban da ake sayar mana expire ce ta yaya zaki gane ta yi shi shine duk lokacin da kika je wajen mai saya kika ɗiba kika ga kwari sun fara fitowa to tabbas sai da ta mutu tukunna mm. kaman gero ko dawar da kwaro ya fara fitowa ya mutu ko bai mutu ba to yaya za a yi a gane haka mm. saboda na farko shi habban kafin a kawo mana shi nan kasan mm. wani hanya yake bi sannan masu so mana sun san habban ko ba sani ba amma yanzu dan kasuwan da yake sai da hatsi yana zuwa ya sa wannan abun ya soka ya fito da shi ya san me kyasa mara kyau to su waye suke so mana magungunan da muke amfani da su yan kasuwa ne ko sun yi karatun maganin ko sun san maganin idda matsalar take kenan shi yasa to da za a bi kamar yadda asibiti waɗanda suka san maganin asibiti suke shiga harkar saidawan ya je ya yi karatunsa to za a ɗauki wannan tsarin akan irin waɗannan magunguna da itatuwa to ya saukin da za a samu Allah kaɗai ya san irin nasarar da da a samu da kuma an hutar da asibiti an hutar da gwamnati an hutar da likitoci in har da gaske likitoci sauki suke nema al'umma to magani da waraka bai kamata su sa cewa sai a su ba su yadda cewa Allah zai iya bawa mutum magani ta kowane hali wannan shine ka'ida na kasashen da suka ci gaba shi yasa ban mancewa Barack Obama ya yi wata kalamin da ya ban sha'awa ya ce ya fahimci Amurkawa a kashi goma na Amurkawa kashi bakwai da rabi sukan bi maganin itatuwa ne ba sa zuwa asibiti asibitoci ya ce to dole ya karfafa su zai cire dukiya daga cikin dukiyarsu ya karfafa waɗanda suke bincike akan itatuwa ya ce a ɗauki kuɗi mai yawa a basu su je su yi bincike don a warkar da amurkawa ba don a warkar da wasu mutane ba to kaga wannan shine kuma alhamdulillah na ji a cikin ƙasar nan ma hukumomi suna da wannan tsarin na tallafa ma wasu masu bincike akan itatuwa wannan ƙasar ma muna da shi to saboda haka a takaice habba aka samu mai kyau mm. wanda bata lalace ba mm. sai aka haba a baki aka ci duk mm. ciwon da yake da mutum da ciki zai warke sai kuma wani yake cewa to in aka hada ta da zuma kuma bayan ta maganin ciwon cikin hatta kansa na nono ma yana magani amma shi mai kansa za ta haɗi ta fannuwa tukunna bayan ta sha da saboda haka mai ciwon ciki ya jarraba waɗannan tajruba guda uku hmm. na farko ya sha zallan zuma amma a tabbata zuma mai kyau hmm. na biyu kuma a haɗa zuman da garin habbatin sauda hmm. na uku kuma a tauna habban shi kaɗai a ci in aka ci shi to sai a sha ruwa mai ɗumi to wannan hanya haka ana samun waraka da izinin Allah Allah shi ne masani insha Allah sai tambaya ta gaba yake to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam ne Habibu Sa'adu daga Libya ina wa malam fatan alkhairi Allah ya saka muku da gidan aljanna masha Allah sai yake cewa malam ni ne nake da matsala ta kai wato ta ciwon kai ko da yaushe ina fama da ciwon kai har ma wani lokaci sai in ji kamar bana cikin hayyaci na ko kuma ma sai in ji kamar da wani abu a ciki ciwon eh ciwon kai sai ya rinka ji kamar ko da wani abu a ciki wata ma in ciwon kan yayi tsanani ya dauke sai ya ji jikinsa yana karkarwa shine yake tambayan malam wani shawara malam ne bashi to alhamdulillah shi ciwon kai a bincike na likitocin addini ba su samu sabani da likitocin asibiti ba malam abu marwan andalusi ya ce daga cikin abubuwan da suke haifar da ciwon kai suna da yawa eh. ya amma akwai ciwon kan da ya fi gallaban al'umma wanda har yana taba musu gani hmm. shine da turanci ake ce masa migraine wannan migraine cuta ce da wasu sukan gaje ta wasu kuma allah yakan jarabe su shine bahaushe yake ce mata Ah, ko goshi ko hmm. ah, biri goshin biri wannan goshin biri cuta ce da take da tarihi take da asali kuma cuta ce da takan iya taba idan mutum amma sannan na biyu akwai waɗanda kuma ciwon hawan jini hmm. yakan sa musu yawan tsananin ciwon kai akwai kuma waɗanda ciwon ido hmm. yakan sanya musu ciwon kai akwai kuma waɗanda yunwa ulcer su yakan sa musu ciwon kai amma ba za su gane ulcer suke da shi ba saboda ba su jin kirjin su na komai amma daga lokacin da suka ji yunwa jikin su zai fara rawa sannan kai ya fara harbawa sannan akwai mutumin da kuma yana cin wani abu ne a cikin abinci bai san wannan abin sinadarin sa yana da karfi ba shi ma zai dinga sa masa ciwon kai to dole sai an duba an gani nan na farko shawara shi na farko idan har ciwon kan da ya wuce shekara a jikin mutum ya kai shekara biyu har ya kai ga kana fita hayyacinka wannan ana dubawa mafi yawansa in bai da hawan jini to migraine ne ke damunsa shi kuma migraine malam ibn qayyim da malam ibn baida sun tattauna akan hanyar da za a warkar da shi ta hanyar amfani da gadon hostel hindal bahari sai dai hanyar da ake amfani da shi mm. ana inhaling ɗinsa ne mana shekansa ake to wannan gaskiya da yawa ba don ciwo ne na larabawa mutanen kasan desert sahara kenan ko uh, so in aka sheke shi yana da tasiri na biyu kuma mutanen sudan su kuma in wannan ciwon ya samu ya so hmm. abinda suke shine suna samun hmm. ne ta tazargade hmm. sai su jika shi ana jika shi tun daga yanzu uh, da yamma haka in ya kwana to sai a ɗebi ruwan sai a dinga jika kan ana wanke kan da shi to gaskiya yana saukar da migraine sosai kuma ana shansa ana wanke kai yana saukarwa sosai da migraine sannan sai na uku hmm. wasu kuma suna amfani da waɗannan abubuwa guda hudu hmm. a samo man habbatu sauda hmm. a samo man zaitun a samo kustul hindi mansa a samo kuma man na'ana'a mutum zai dinga shan cokali ɗaya kuma yana gugawa a goshinsa amma zai dinga yawan aske gashin kansa to wannan ma ana amfani amma shawarar da zan bashi da yana libya libya akwai itatuwa da na sani wanda bamu da su ya dawwama wa shan ganyen zaitun kullum mm. libya suna da ganyen zaitun musamman ba jihohin da suka fi ganyen zaitun a libya mm. kamar jihohi irin su bangazi mm. da asalin trifoli a trifoli ma a cikin babban birnin zaka ga yadda kaga bishiya muke shuka kwakwa haka suke bishiyoyin suke su da su da algeria to ɗanyen zai dinga samu yana dafawa yana sha sannan kuma na biyu ya je nemi man ganyen nan ana akwai shi a kasan sai ya murza shi in ya murza shi sai ya dinga shakansa a hanci mm. yana ɗauke ciwon migraine da izinin Allah in kuma hawan jini yake damunsa wannan mm. ganyen zaitun na ta saukar masa in kuma matsala ce ta ido mm. wanda ya haifar masa da ciwon kai har idan yana hawaye har idan bai gani sosai to dole sai ya ɗauki hanya guda uku hanya ta farko shine na farko sai ya dinga aski na biyu kuma zai samo tafannuwa mm. da lalle mm. ya hada su da zargade mm. ya cika ya dinga shafewa a kan kuma yana diga ma idan zanzan izinin Allah zai samu sauki wallahu wa rasulu ala shi mallam muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi lokaci ne halinsa alhamdulillah ah, Allah ya mayar da malam gida lafiya ma insha Allah wani satin za mu so malam ya zo ya tunda dai akwai tambayoyi da yawa wadda suka kwanta jama'a masu kallon mu da sauraron mu kada a shagala shirin na ne